فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا to gashi waɗanda kuka bauta mako ba bayan Allah sun kare ta ku cikin abin da kuke da'awa kuma ba za ku iya tunkuɗe wa kanku azaba ba kuma ba za ku iya taimakon su ba saboda ku duk wanda ya zalunci a cikin ku ya komo minai ta hanyar yin shirka ga Allah to za mu ɗanɗana masa azaba mai girma irin yadda muka ɗanɗana wa waɗanda aka ambata a baya yayin da mushrikai suka yi inkarin a ce manzon Allah yana cin abinci kuma yana tafiya a kasuwanni sai Allah ya mayar musu da martani da cewa